والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan safiya ta asabar wadda ta dace da lahadi kai wadda ta dace da sha shida ga watan rajab ya wasallam da muka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta ɗaya ga watan takwas shekara ta biyar. miladiya don ci gaba da karatun littafin mu na sharhul warakat fi usulul fiqh wannan shine darasin mu na darasin ne eh sabe to idan ba ku manta ba abin da muke ciki shine min masail al-amr wato sun mas'aloli da suke da alaka da al-amr mun dauki mas'ala ta farko ita ce halin halil amru yaktabi takrar ina da mun gama da ita muka dauki mas'ala ta biyu halin halil amru yaktabi fawr sannan kuma sai mas'ala ta uku wadda ita yau za mu tashi a kanta wal amru bi ijab al fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi mas'alar da za mu tashi kenan akan ta yau amma kafin mu tashi akan ta menene malamai suka ce dangane da sigatul amr sigatul amr shin al'amru yufidu takrar ko kuma la yufidu takrar na'am aha wato qadiyatul amri muqayyadun bil wahda wato siga ta umarni ta zai amma an kayyade ta da cewa so daya to wannan laifi da takarar kamar misalin sa madalla faɗin Allah ta'ala walillahi ala nasi hijjil bait man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah an tambaye manzon Allah a fi kulli amin ya rasulullah qala la fil umri marra wato ba sai mutum yayi a dukkan rayuwa ba da yeso dawa sauke wajibci to kaga wannan sura ce daga cikin surar amr ja'at muqayyadatan bil wahda idan umarni ya zo aka kayyade shi da wahda to wannan la yufidu a takrar da kyau sai na biyu sura ta biyu min surar al-amr an yi kayyada bima bima la da kamar misalin ne wato wani la da takrar kenan dan kai abin da kace an yi kayyada bima la da takrar umarnin da ke cikin wa in kuntum gidan fatahar la da takarar ke na'am wannan ladin da kasa ita ce kuskure da dai dan yanzu ya zama mai kenan abin da wancan ya faɗa dan da sai an yi kayyada bil wahda ne bambanci sai an yi kayyada bil wahda da sai an yi kayyada bil mala yusidu takrar da abu dai ne da abu dai ne ai ka sa da abubuwan kuma ka sa da abubuwan wa zai zama amsa su daidai yadda yake na'am al'amru al-muqayyad bi takrar al-muqayyad bima yufidu takrar kamar misali ne وإن كنتم جنوا فطهروا ما الذي أفاد التكرار في هذا الأمر إيه؟ لا الشرط الشرط هو الذي أثار التكرار إن كنت جنبا فطهروا فكلما تكرر الشرط تكرر معه المشروط من لوكتين شرط إيه من يتوتو من شرط أبن بقى شرط أن تأكل من ذلك يبايع المقيد بالتكرار أو القيد بما يفيد التكرار هذا المفيد للتكرار قد يكون شرطا وقد يكون صفة يا كاو مثال شرط وإن كنتم جنبا فطهروا ليه مثال na sifa السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله yi bayani me ake nufi da wannan Hmm. baka fito da abin sosai da sosai so nake a fito da abin hmm. wato siffanto ya tsin nan da fata duk lokacin da ya nemaitu to yanke hannun ya zai ne zai nemaitu kullama takarrar ittifafu illa takarrar ta إلا ta تكررت السرقة مرات عديدة قبل القطع idan mutum ya fata goma sannan aka kama shi to yanke hannu ɗore za a yi amma idan zai fata ɗaya sai a yanke hannu ya sake to kuma za a sake yankewa ya sake kuma za a sake yankewa ashe a nan gurin mai metuwar siffantuwa ɗin ne don tsari asariku siffa ce yi ba suna bane ba mai fata ba a cewa mutum mai fata sai in yayi na ya siffantu da ita wato abin da muke so gane siga din kaga nan gurin sigatul amri tana da karina wadda take fa'idantar da at-takrar domin sifa tana iya maimaituwa ga mutum ya yi abu ya kuma sake yin abu ya sake yin abu kaga takarrar sifa to hukuncin da aka rata a kai shi ma sai ya rata yake na akai wato kiman al'amru al-muqayyad bima yufid at-takrar wa hadha yufid at-takrar wa hadha al-mufid lil-takrar qad yakunu shartan wa qad yakunu sifatan ina fata fahimta to daga nan sai sura ta uku daga cikin surar al-amr sura ta uku ita ce ne da yake nufi da al'amuran allah alladhi lam yi la bi takrarin wala bil wahda umarni ne kawai aka cike shi haka ba tare da an ce so kaza ba ba tare da kuma an ce so ɗaya ba ba a ciki ba ka ga alama da ta ce a maimaita abin yi maimaitu ba kuma ba ka ga alama da ta ce kare maimaitu ba yanzu a sura ta farko da muka kawo wajen lillahi ala nas hajjul bait man fata alaihi sabila lokacin da muka hada da hadisin a fi kulli amin ya rasulullah yace la to kaga wannan mun fahimci wancan umarnin lallai so ɗaya ne in dai wajibci ne na aikin hajji so ɗaya ne a nan gurin kuma in kuntum jinin fattaharu mun fahimci umarnin fattaharu din nan lalle zai ne mai tudun lokacin da wato abin nan din ya mutu janaba ta mutu to wanka zai mutu kenan to kaga a nan gurin kowanne akwai karina amma wannan sai aka bar shi mutlaq bila karina shi al'amru mutlaq yani alladhi la yuqayyad la bil wahdati wala bit takrar to wannan yafi da maza في خلاف بين العلماء إلى كم قول اختلفوا in ka da matan baya kamata in matan baya mutum shi kaɗai kuma tsayawa ila kan kauli ya salafu ila qawlayn bi sarkan da rasul sallam to da wannan dalilin ne kashin farko ne suka ce al ila al-azab wato kenan a nan gurin al'amru a nan yasiru takrar sai suka ce dalili dan akwai kamanceceniya tsakanin al'amru da annahi domin idan al'amru ana son ka yi to annahi ana son ka bari to duk lokacin da aka hana ka abu to wannan al'intihadin ya kunu muttasilan ila al-abad to ya kamata ma idan an umarce ka idan ta shi ma muttasilan ila al-abad wannan ita shine abin da sai kawo na farko ko ko ne al-awl al la yafiru takrar to su mai da mun so suka ce la yafiru takrar جميل الانتهاء من الفعل إلى الأبد ممكن lakin al-ishtigalu bihi ila al-abadi ghayr mumkin suka ce kiyasin da kuka yi a can gurin wato kuka hada al'amur da annahu cewa ɗaya ne ba ɗaya bane ba domin daina abu mutum zai iya dainawa har abada amma yi kuma kai ta yi har abada ba zai yiwu ba Ta ga nan gurin an samu bambanci kenan tsakanin su akwai mai karin bayani kan wannan din bizzat na'am al-mamur bihi إذا فعله الإنسان إذا قام به الإنسان لأول مرة خرج عن العهدة wanda aka ce yi kaza sai yi sau daya ya sauke daga wajabci ke na'am akwai wani karin bayani a kai abin da ake nema bara'atu dhimma wa hiya tatahaqqaqu bi fi'lihi marratan wahida eh bara'atu dhimma ake bukata wa hiya mutahaqqiqatun bi fi'li bil qiyam bihi marratan wahida aha akwai wani karin bayani da kai muna da wannan shi kenan sai mu je kaman abin nan mas'ala ta biyu al'amru hal yufidu al-fawr aw la yufidu al-fawr hal yaktaru al-fawr aw la yaktaru al-fawr idan an ce ya abu shin ana nufin lalle in tashi in yanzu ko na iya bari sai nan da sati ɗaya yi ko sai nan da wata ɗaya ko sai nan da shekara ɗaya ina jin ku bismillah الأمر يقتضي الأمر يقتضي اها من من اها قال الله تعالى اها إلى اها اها اها والثاني ما جاء في كتاب اها قال صلى الله عليه وسلم آياته في الصحيح في سوقا Mm. shi ne ba wanda ya da mm. daga Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen daga ummu salama da kana mm. yake jiwa al'ummarsa abin da ya yake jiwa al'ummarsa nale shi ne ya je ya aikata ga ya aikata ma saboda haka ya zo ya su ma muhallin shahid a cikin kisar muhallin shahid lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bari lokaci ba a bar lokacin ya wuce ba hmm. an aikata wannan abin a wannan lokacin da a ce abin yana nuna cewa za a samu jinkiri hmm. to da ba za a yi wannan yankan ba wannan tukan ba da a a wannan lokacin to akwai wanda zai gano mahallin shi duk da hujjoji da gawo haka ne mahallin shahid ne kawai aka sami tangarda me mahallin shahid din eh fushin da manzo Allah yi lokacin da yake su yi suka ki tashi su yi sai shiga gida a fusace law anna al-amra yaktabi at-tarahi lama ghadiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam lakin al-amru yaktabi al-fawr rasul ne sai ka fahimci a ce al-amru yaktabi al-fawr domin inda la yaktabi al-fawr da me zai sa manzo Allah ya da ba zai fice ba da yake su yi kila suna nufin sunan da ke kaza su dan haka ransa ba zai kwace ba amma kasance al-amru yaktabi al-fawr sai kasance yayi fice tun da su tashi sun yi ba هذا هو القو... هذا قول من الاقوال سوى الامر يقتضي الفور القول الثاني فشنو ليه؟ ايه ina sai da kace da an yi iblaƙin sa kamar iblaƙin ce shine ban gane ba da kace da kaba dai tafi gaba da mun dai ce al'amru ko dai yaktul lifayar ko yaktul tarafi malamin nan ya faɗa mana wanda suke ganin al'amru yaktul lifayar wa zakarna min adillatihim qawluhu ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat al'amru bil musara'a dalilun ala anna al'amra yaktabi al-fawr fastabiqul khairat والأمر بالمسابقة دليل على أن الأمر يقتضي الفور وكذلك قصة الحديبية حينما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر صحابته بالنحر والحلق كما فعلوا فغضب فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفور wannan شنو زنت farko ya faɗi dalilansa zance na biyu shine al'amru la yaktabil fawr ko saboda الأمر مطلق إلا إذا دل الدليل على كونه ومطلق على الثاني لكن لكن لو صلى أنا أجمع أمومي النافلة كبارة وأن الدليل يزيد بعد ذلك لكن suna ganin al'amur la yaktar al-fawr ko kada yufid al-fawr wa kada la yufid al-fawr shi ne zance na biyu ko kuma dai kai ka kawo wannan daga iska ka ala kulli hal khulasatul mas'ala wadan sun tabbatar cewa al'amru la yaktabu al sigar al'amru kadai la taktabu al domin lokacin da aka ce yi kaza abinda ake son yin abin kawai ba ne bane a yanzu ta iya yanzu ta iya in an jima ta iya gobe haka suka ce صيغة الأمر لا تدل إلا على مجرد الفعل دون تقيده بالفور أو بالتراخي كما أن زلتان باشيني اللي كان في زلتان دما أتى فاري شرح سأفركو سين زلتان بيكي واتو أينس اللي كان في إلا فتان فانتا فسأل المسألة الثالثة هذا متاسع كان المسألة الثالثة كرمتا هنا ملاك هذا جميل المسألة الثالثة قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به م. أي أن ما توقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة فهو واجب م. إذا كان ذلك في مقدور المكلف المكلف المكلف وتحت هذه القاعدة صورتان وذلك بناء على دخول المندوب في الأمر الأول ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة والأمر بستر العورة أمر بشراء ما يسترها ووجه هذه الصورة أنه لم تجد الطهارة أنه لو لم تجد الطهارة أنه لو لم تجد الطهارة مثلا لوجوب الصلاة لجاز تركها ولو جاز تركها لجاز ترك الواجب المتوقف عليها واللازم باطل الثاني ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب فالأمر بالتطيب يوم الجمعة كما في حديث ابن عباس وأصيب وأصيب وأصيب من الطيب من الطيب أمر بشراء الطيب ندبا لا وجودا وهذه الصورة لا تدخل على رأي المصنف لأنه لا يرى أن المندوب مأمور به والله أعلم wani ita ce mas'ala ta uku daga cikin masail al'amri mun gama da mas'ala ta farko da ta biyu kar ku manta mas'alan farko ita ce hal amru yufidu takrar aw la yufidu takrar fa kharajna bin natija wa hiya anna al-amra lahu thalatha suwar as-suratu al-ula al-suratu al-ula الأمر المقيد بما يفيد الوحدة فهذا لا يفيد التكرار الصورة الثانية الأمر المقيد بما يفيد التكرار وهذا يفيد التكرار إلى فتام فهمت الصورة الثالثة الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بما يفيد التكرار ولا بما يفيد الوهدة وذكرنا فيه يعني أنظار العلماء وأقوالهم ثم تناولنا المسألة الثانية وهي هل الأمر يفيد الفور أو لا يفيد الفور فخرجنا بالنتيجة وهي أن العلماء انقسموا إلى قسمين بعض منهم يرى أن الأمر لا يفيد الفور وبعض منهم يرى أن الأمر يفيد الفور وهذا القول الثاني هو الراجح لم يفيد بمكة ممكن أبو المسألة الثالثة shine al'amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimu illa bihi an gane ku wato idan aka yi umarnin cewa yi kaza to wannan umarnin ya shafi wannan aikin kuma ya shafi abin da aikin baya yiwuwa sai da shi idan na ce yi kaza wannan umarnin ya shafi aikin ya shafi kuma abin da aikin baya yiwuwa sai da mai sai da shi idan na ce ɗebo mun ruwa zan yi wanka wannan umarnin ya shafi kawo ruwa ya shafi ɗaukan mazubin da zaka taho da ruwan a ciki tun da ruwan wanka kan baya yiwa a iya kawo wa mutum sai sai a cikin mai sai a cikin mazubi sawa'un bokiti ne ƙwarya ce daro ne ko ma ne a sai lokacin da na yi umarni ka kawo ruwa umarni ne na ka ɗauki abin ɗebo ruwan ina fata ta an fahimta أي أن توقف عليه وجود الواجب بطريق شرعي لتبرأ منه الذمة فهو واجب إذا كان ذلك في مقدور المكلف abin da ya nufi shine ma tawaqqafa alaihi wujudul wajib duk abin da wajibi ke tsayuwa a kansa bi tariqin shar'i ta hanya shari'a li tabra minhu domin nauyi ya waraka daga kan mutum fa huwa wannan ya zama wajibi duk abinda wajibi ke tsaywa a kansa to wannan abin shi shi ya zama wajibi idan kana zalika fi maqdurul mukallaf amma idan hakan yana daga cikin ikon mukallafi zai iya yin shi ina fata an fahimta zai kawo misali dan mu gane sai yace wa ta hadhihi alqaida ne karkashin wannan qaida akwai sura guda biyu wa zalika bina'an ala dukhul al-mandub fil amri wannan zamu ce surar guda biyu ce bisa ga yin izina da cewa mandubi ma yana shiga cikin al'amuru da akwai malaman da suke ganin المندوب غير مأمور به أما زلتوا في إنجنتي المندوب مأمور به ده هذا الوقت عند الأمر يتناول أمرين الأمر الأول سنة الواجب والأمر الثاني المندوب كما يدي ذاك النهي هو كذلك يتناول أمرين الأمر الأول الحرام والأمر الثاني المكروه إذا كل من الواجب والمندوب مأمور به كما أن كلا من من الحرام wal makruhi manhiyun anhu annahu yatanawalu amrayn wal amru yatanawalu amrayn to kenan za a samu sura biyu ta hanyar yin izina da cewa mandubi ma yana shiga cikin al-ma'mur sura ta farko sai a ce ma la illa bihi fa huwa abinda wajibi ba zai yiwu ba sai da shi to ya zama wajibi ne dai abinda ke cewa wal amru bi ijadil fi'li amrun illa sai sai ce umarni da yin abu to ya zama an yi umarni da wannan abin da abin da abin baya yiwa sai da shi kaga yin abu wannan yin abu ya shafi wajibi ya shafi mai mustahabbi to da haka sai raba mana shi gida biyu anan dan mu ji dadin fahimta a sharhi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib kamar me kal amru bis salati amrun bis tahara duk wanda yake tashi kai sallah to kuma a shari'ancin sallah ba ta yiwa sai da me tsarki nan take ya ce da kai tashi kai tsarki ne wato kamar ya umarce ka da sallah tare da me tsarki a haɗe tun da sallah ba ta yiwa sai da me sai da tsarki wal amru bi satr al awrati amrun bi shira'i ma yasturuha idan mutum yace suturci al auraka kamar ya umarce ka ne da sayan yadin da zaka suturci al aura domin al aura ba ta suturtuwa sai da yadi ashe sai yadin shi ma ya zama me wajibi tunda suturci al aura wajibi ne to wannan wajibin na suturci al aura ba zai yi ba sai in an samu tufafi to kuma babu tufafin a hannunka yanzu to kenan dole ka je ka sayo tufafi dan ka suturce al'aura kaga za al'amru ma la yatimmu al-wajibu illa bihi wa huwa wajib al'amru bi ijad al-wajibi amrun bihi wa bima la yatahaqqaqu al-wajibu illa bihi ina fata mun fahimta ko ka fi wancan ko wancan a takaice ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib in tsawon zance mutum ke so al'amru bil wajibi amrun bihi wa bima la yatimmu al-wajibu illa bihi الأمر بالواجب أمر به وما لا يتحقق الواجب إلا به بدون مجانا قيتي من غاني وانا أي ووجه هذه الصورة إذا كان سنك جاني تذكر أبن يديك أكيلي أنه لو لم تجد الطهارة مثلا لوجود الصلاة لجاز تركها بعدا طهارة هذا ما واجبي با سبب wajibcin sallah to da kenan ya halatta mutum ya bar tahara ya sallar a haka ina fata an fahimta ashe umarni da yin sallah umarni ne da yin tahara tun da sallar ba ta yiwa sai da tahara a nan sai tahara ta zama wajibi kamar yadda sallah ta zama mai wajibi domin idan wani zai ce me hukuncin tahara sai ce ai tahara mustahabi ce abin nufi ba dole bane ba kenan dan zan yi sallah sai na yi tsarki zan iya sallah da tsarki zan iya yi babu tsarki kun gane wannan ai walau jaza tarkuha la jaza tarkul wajib al mutawaqqaf in ko da za ce jaizi ne mutum ya bar dahara wato ya ba sai ya yi dahara ba to wannan na nufin kuma jaizi ne mutum ya bar sallah din kenan da ita sallah ba yi sai da me tsarki to lokacin da kace yin sallar wajibi ne yin dahara ba wajibi ba to rashin wajibcin dahara din zai nasu zuwa ga ya zama rashin wajibcin sallah sai ce wal lazim batilun kaga wannan lazim din ya zama batil lazim al batil batil ina fatan kun fahimta sura ta farko kenan sura ta biyu ma la yatimul mandubi illa bihi fa huwa mandub duk abin da mandubi baya yi sai da shi to shi ma wannan abin ya zama mandubi abin da mustahabbanci baya yi sai da shi to wannan abin shi ma ya zama mustahabbi kenan fal amru bit tatayyubi yawmal jumu'ati kama fi hadith bin abbas umarnin cewa a sanya turare a ranar juma'a kamar da yake cikin hadisin abdullahi dan abbas da manzo Allah cewa asibu min ku sanya turare amrun bi shira'i tayyib wannan umarni ne a fakkace na asai turare din in babu shi don wani tambaye ka me hukuncin sayan turare suka ce hukuncin turare mustahabbi ne sayan turare mustahabbi ne sai ne shi a to ai abin da na sani sanya shi ne mustahabbi amma sayan shi ba mustahabbi bane suka ce ai ba yiwa ka iya sanyawa din in baka da shi har sai kai ne sai ka so kaga nan amma la yakmul mandubi illa bihi fa huwa mandub da haka sai ce amrin da shira'i tsib umarni da a sai turare wato umarni da a sanya turare umarni ne da sayansa nadban bisa ga mustahabbaci la wujuban ba bisa ga wajibci ba sai ce wa hadhihi sura la tadkhulu ala ra'yi al-musannaf ala ra'yi da musannif li'annahu la yara al-mandub ma'mur wannan sifa da muka kawo ta biyu shi a wurin mawallafin littafin al-imam al yana ganin ba karbabbiya bace ba dan shi a ra'ayinsa mustahabi ba umarni aka yi da shi ba ina fata an fahimta da haka shi a wurin sa shi yasa ma kada ce maka mala ya timul wajibi illa bihi ayi shiru ya san aya ko malaman da suke da ra'ayin mala ya timul al-mandubu illa bihi shi ba fa mandub sai kawai yace al-amru bi ijadil fi'li kaga sai ya kawo jumla bi jumla al-amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi in an ce yi aiki kaza to wannan umarni ya shafi aikin ya shafi abin da aikin baya yiwa sai da shi sai kawai fa abin alfi'il don ya shafi wajibin ya shafi kuma mustahabbi dan kar ya kawo duka guda biyun to shi bai dabar da cewa mun dubi mustahabbi ne kar kuma ya kawo ɗayan kuma ka fahimce shi cewa bai san wancan ba ya san da maganar amma shi ba ra'ayinsa bane ba sai ya kawo jumla bi jumla wadda ta hatamilu amrayni ina fatan kun fahimta a takaice dai abinda wannan ka'ida take cewa ya yan uwa duk abinda ya zama wajibi baya tabbatuwa sai da shi to wannan abin ya zama wajibi duk abinda ya zama mustahabbi baya tabbatuwa sai da shi to wannan abin ya zama mustahabbi duk abinda ya zama ne santar haramun baya yiwa sai an ne sance shi to ne santar wannan abin ya zama yanzu misali kallon mace da ke bantuwa da ita me santar wannan wajibi ne ko mustahabi wajibi ne kare kalle ta kallon sha'awa wajibi ne kare kalle ta shi sai ita saboda me an wajabta masa ya nisanci zina nisantar zina baya ya sai mutum ya nisanci ne kallo sai mutum ya nisanci ne magana sai ya nisanci kalwa matukar akwai kalwa akwai magana akwai zance to nisantar zina ba zai ta mutuwa wato kenan ka'ida tana da faɗi yadda zaka iya cewa ma la yatimmu wajib illa bihi fa huwa wajib ha kuma zaka iya cewa ma la yatimmu al illa bihi fa huwa mandub ha kuma zaka iya cewa ma la yatimmu tarkul muharrami illa bi tarkihi ma la yatimmu tarkul muharrami ma la yatimmu ka eh ma la yatimmu tarkul muharrami illa bi tarkihi fa tarkuhu kadhalika wajib dan sai in ka bar shi ne zaka iya nisantar al-muharram ina fata mun fahimta ma'ana ka'idar za ta iya faduwa dukkan ababai ma'ana akan kalla abu akan kalli wasilar yin sa da haka suke cewa al-wasa'il la hukmul ghayat wasila tana da hukunci na me ghaya idan annan sallah ghaya ce wal wasilatu ila salati ita ce me at-tahara idan hukmul hadhihi al-ghaya wajib wa hukmul wasilati ilayha kadhalika wajib ina fata mun fahimta sanya turare wannan raya ce hanyar da zaka bi har ka sanya turaren shine ka saya ina fata an fahimta to kaga anan wurin wannan gaya din ita ce sanya turare sahabi ne sannan wasila ila hadhihi al-ghaya shine sayan turaren to shi ma zai zama shine abin da kike cewa al-wasailu laha hukmul ghaya titin zuwa wuri yana da hukuncin wurin idan wurin ya zama wajibi to zuwa can kamar yin sallar juma'a mai tace wajibi ce to tafiya zuwa ga sallar juma'a din ya zama wajibi kar wani zai ce tafiyar daga gida zuwa masallaci mustahabi ne in ka samu kanka a masallaci sannan sallar ta zama wajibi a ba haka bane ba yadda sallar take wajibi to kuma tafiyar mata zama wajibi da haka aka ce zani ni lai salatu min yawmil jumu'ati fas'au idan as-salat salatul jumu'a wajib wa kadhalika as-sa'yu ilaiha wajib ina fata mun fahimci wannan to wannan dai shine abu na uku kenan mas'ala ta uku sai mas'ala ta hudu المسألة الرابعة قوله وإذا فعل خرج عن العهدة فعل بالبناء للمجهول أي فعل المأمور به والعهدة بضم العين تعلق الأمر بالمأمور والمعنى أن المأمور إذا فعل ما أمر به على وجه صحيح فإنه يخرج عن عهدة ذلك الأمر ويوصف ذلك الفعل بالإجزاء والإجزاء معناه براءة الذمة براءة براءة الذمة وسقوط الطلب أما الإثابة على الفعل فليست من لوازم الإجزاء فقد يحصل الإجزاء وبراءة الذمة ولا ولا يحصل الثواب وقد يكون مثابا ولا تبرأ الذمة فمثال الأول قول الزور والعمل به في الصيام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن حاجة حاجة فليس لله حاجة في أن يدع طعام طعامه وشرابه فقول الزور والعمل والعمل به بصيام أوجب إثما يقابل ثواب يقابل ثواب الصوم وقد اشتمل الصوم على على على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية ووقع الحرمان ووقع الحرمان للمعصية والثاني كأن يفعل فعلا نافقا عن الشرائط عن الشرائط والأركان ويثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملا فإذا أخرج الزكاة نافقة فإنه يخرج التمام وإذا ترك شيئا من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة فإنه يجبره بالدم وإذا ضحى بمعيبة بمعيبة وجبت عليه سليمة وإذا فوت الجمعة بقيت العهدة فالنفس إما أن يجبر بجنسه أو بفضله أو بإعادته كاملة أو يبقى في العهدة فيأثم صاحبه والله أعلم. نعم. المسألة الرابعة وفي هدوء إذا فعل خرج عن العهده abin da yake nufi idza fa'ala al-abdu ma umira bihi faqad kharaja anil uhda haka kuma ta kaida ta zama sai jumla ce mana ita a cikin zancen su na da idza fa'ala al-abdu ma umira bihi kharaja anil uhda idza fa'ala al-abdu ma umira bihi فقد خرج anil uhda an fahimta ku bawa idan ya aikata abin da aka umarce shi to ya riga ya sauke nauyi ma'ana ba abin shi bashin wannan abin shine abin da wannan ka'ida take nufi abin nufi in bai aikata fa nauyi yana kansa to cikin abubuwa da ake wajabtawa bawa akwai abin da yake idan mutum bai yi shi ba yana da badal wato ko ka yi shi ko ka yi ne badalinsa akwai abin da idan mutum bai yi shi ba ya da badali sai dai mu kalli da yadda min da yasa bai yi shi ba in yayi da ganganci to akwai zunubi a kansa in ba da ganganci bane ba to ya zanto babu zunubi a kansa wato kina al'amura guda uku ne na farko dai alwajib din kansa na biyu shi ne albadal abinda za ka yi a madadinsa yanzu an ce dole ka yi alwala sai ka kasa yin alwala ko kuma ka kasa samun ruwa sai ka yi ne ka zama badalin me alwala yanzu an ce idan mutum ya kisa na kuskure ka fara su shine yantar da baiwa mumuna idan ya kasa yantar da baiwa mumuna shine sai ne azumin mutane ka kaga ya badal na wancan kenan kaga alwajibu asal alwajibu asalatan shine wato an fi itaqur raqaba amma alwajibu alal badaliyya shine ne siyamu shahrayn mutatabi'ain wannan alwajibu alal badaliyya kenan a madadin wancan in mutum ya kasa yansa kamar mutum ya je aikin haji ya tamattu'i aka wajabta masa fidiya masta yasara min alhadi ya yanka dabba amma dai kasa samun fidiya fa wa siyamu thalathati ayamin fil haji wa sab'atin idan zabahu shatin fama fawqaha shine abin da yake alwajib liman tamatta bil umrati ila al-hajj wannan shine alwajib bil asala amma idan mutum ya kasa yin wannan siyamu salasati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja ila ahlihi fa hadha huwa alwajibu al-badaliyya ina fata an fahimta to daga nan gurin sai abu na uku wato shine al-ism lokacin da ya kasance mutum ya ke ba da wajibi ya ke ba da badal na wajibi to me zai je baya alaikum sai fa in baya da kudura akan wajibi baya da kudura akan maye albadal to a wannan lokacin alaikum din la alai abinda dai muke so mu ce a nan gurin ashe duk abin da aka umarci mutum yi ya kamata ya ji a jikinsa cewa wato wajibi ne ana bin sa bashi yana da ta yi a wuyansa kada dauka ganin dama ne in nayi shi kenan in ban yi ba shi kenan a yana nan a rataye a wuyansa har sai lokacin da ya shi sannan ya sauke wannan nauyin da ke kansa shi shine anan sai ce za ku ila kharaja anil uhda idan ya aikata abin da aka umarce shi da shi to ya riga ya fita daga nema da ake a wajensa bil bina'in lil majhul ila din nan wato an yi bina'in fi'lan lil majhul ay fu'ila al ma'mur bihi wal uhdatu da ake nufi da al uhda bi dammil aini ta'alluq al amr bil ma'mur umarni yana ratayewa da wanda aka umarta yayin da aka ce sallah tana ratayewa a wuyan kowa wannan shine uhda wato nauyi kenan wal ma'ana abin da ya nufi annal ma'amura shi bawa da aka umarce shi da cewa yi kaza idza fa'ala ma umira bihi idan ya aikata abin da aka umarce shi da shi ala wajhin sahihin ta hanyar sahihi ya karbabba fa innahu yakhruju an uhdath zalika al-amri ya fita daga nauyin wannan umarni shikenan babu nauyi a kansa ya fita daga nauyin wannan umarni wa yusafu zalika al-fi'l bil ijza'i a wannan lokacin sai a ce wato aikinsa ya wadatar ya gamsar shi ne al'ijba ya wadatar kamar a ce salatuhu mujzi'a an gane ko ko ajza'athu salatuhu ajza'ahu sawmuhu ajza'ahu hajjahu wannan idza kama al'abdu bihi ala wajhin sahihin lokacin da bawa yayi aiki ta hanyar da shari'a ta ce yi to shikenan wannan aiki ya wadatar masa ma'ana ya sauke wajibi ba a neman wani abu kuma akai wal ijza'u ma'anahu bara'atu zimma da ake nufi da al ijza a fiqhance shine zimmar ka ta barranta nauyin ya sauka daga kanka wasu suqutu talab nema da ake nema yanzu kuma ya riga ya sauka a ka sai bawa amma al isabatu al fi'l sai wani abu na biyu shine bayar da lada akan aiki sai ce fa laysa min lawazim al ijza ba lalle ba dan ka sauke wajibi kuma ya zanto akwai lada ta iya wajibi akwai lada ta iya wajibi kuma lada shine ce faqad ya hasul ijza'u wa bara'atu dhimma ta yi wa ka wadatar aikin ya wadatar kuma ka sauke nauyin da ke wuyanka amma wala hasul sabab lada baya tabbatuwa wa kad yakunu musaban ta yi wa mutum ya samu lada kuma wala tabaru dhimma amma kuma nauyi bai sauka akan mutum ba a sai kenan akan kowane irin aiki da muzami wanda yake na wajibi wato akwai ababe guda nawa akwai ababe guda biyu abu na farko shine bara'atu dhimma wa suqutu talab abu ɗaya ne bara'atu dhimma wa suqutu at-talab abu na biyu shine al-husul duk dai abu ɗaya ne ko ka ce al-husul ko al-husul ala duk aiki da zaka yi idan kai sallah kana buƙatar waɗannan ababen ne guda biyu a haɗe idan kai azumi kana buƙatar ababen guda biyu abu na farko shine ne bara'atu ya zanto babu nauyi a kanka ka sauke nauyi daga ka kuma ba a neman ka da yanzu abu na biyu tana bukatar me samun lada wannan shine abin da bawa ke yin aiki sama da shi to sai malam ce mana amma ayyukan za su iya yiwa kashi hudu na farko mutum ya aiki zimmarsa tabarranta ma alhusul ala al ya sauke nauyi sannan kuma ya samu lada na biyu ta iya yiwa bari adjin matuhu wala mu hasul alal ajar ya farka na nauyi amma kuma ba mai na uku ta iya yiwa lam tabra zimmatuhu lam tabra zimmatuhu wa hasara alal ajar bai sauke nauyi ba amma ya zube ya samu lada na hudu ta iya yiwa lam tabra zummatuhu wa lam yahsul ala al-ajr cikin mu kowa ɗaya daga cikin wannan yake ba za ta zimma ma al alal ala ka yi sallah yadda aka ce kuma kayi da kyakkyawan niyya dan Allah yanzu ka sauke nauyi sannan kuma ka samu me lada bari azimmatuhu wa lam yasal ajr kayi sallah yadda aka ce amma kayi dan a gani a yaba ka sauke wajibi ba wanda zai ce azhar dinka bata yi ba a fiqihance amma ba ka da lada tunda ba dan Allah kai ba kayi zakka ka sauke wajibi kana da miliyan ɗaya ka bayar da dubu ashirin da biyar shine nisabin don shine ɗaya cikin arba'in duk wanda ka ba da dubu arba'in da biyar ba za a nemi zakka a wajen ka yanzu ka sauke mai wajibi wa saqata an talab amma kuma kayi dan mutane su kai ka ga dai ka sauke wajibi amma babu mai <laughs> babu lada akwai wanda ke lam tabara azimatuhu wa hasala al ajr bai sauke nauyin ba amma kuma ya sami wato ainihin lada ya kamata tun da ya mallaki miliyan ɗaya ba da dubu ashirin da biyar sai ba da dubu goma sha biyar ya barrantar da kansa akwai saura amma wannan ladan da ya bayar na dubu sha biyar da ya yi dan Allah yana da ladan yanzu kuma yana bin shi ne bashin saura tunda dubu ashirin biyar ne bayar da dubu sha biyar saura nawa kenan saura dubu goma kaga anan gurin hasan alal ajr wannan dubu sha biyar da ya yi da kyakkyawan niyya dan Allah yana da lada inna Allah la yudiyu ajra man ahsana amalan amma kuma shin bari arzin mutuhu lam tabra arzin mutu akwai kuma wanda ke lam tabra arzin mutuhu sannan kuma walam yahsul alal ajr shine mutumin da bai yi komai ba bai yi aikin ba <laughs> ballan tana a ce kaza bai yi gaba ɗayansa ba bai yi rabinsa ba ina fata an fahimta kaga har yanzu ana neman da abin kenan a sai idan muka san wannan shine ke shiga cikin dukkanin ayyukan mu wannan ke sa a gane bambanci tsakanin aikin malam Musa da malam Abdullahi ta iya wa sun yi aiki iri daya a surar aikin a sahu ɗaya suka yi sallah a bayan liman daya a masallaci ɗaya suka yi tukafi kowa goma karshe na Ramadan wancan ya samu lada ta kakke wancan ya samu lada ne rabi da rabi wannan kuma ba da ladan komai a ciki amma a ganin irin bidiyo ne in ta iya wasu zai sallan jami a sahu ɗaya komai da komai a bayan liman ɗaya tare suka yi kuɗi suka yi sujada wancan ya samu lada ta kakke wancan ya zanto ba da lada wancan ya zanto yana da rabi da rabi gurgudan ne niyyar mutum da sauransu ashe wannan yana da tasiri kenan ashe wato damuwar mu da aiki yayi kyau muhimmancin hakan bai kasa damuwarmu da aiki ya zama karɓaɓɓe ba aiki ya kyau a ce ya inganta wannan a hanta kenan ka san shi a ilmance aiki ya zama karɓaɓɓe wannan a aiki dan take nan a niyyance inna mal amalu binniyat ina fata an fahimta duk yadda aikin ka yi kyau a hanta sallah ta yi kyau malaman fikihu zo ce ajza arfu salatuhu sahhat salatu wannan sallah ta inganta kowa ya ganta ta cika ka'idoji da sallah a hanta ba da ikon da zai kama ka to ya rage kuma in kana da niyya mai kyau tsakaninka da Allah kana da lada in baka niyya ko baka dan sa har salatuhu daban da kuma qubilat salatu kar ta tafi salatu wala tuqbal ta iya sallah ta inganta amma ba za karba ba saboda an samu khalal da niyya a tattare da kai ina jin mun fahimci wannan shi ne bisa wal ijza'u ma'anahu bara'atu zimma wa suqut talab wa amma al isaba amma ba da lada kuwa alal fi'li kan aiki fa laysa min lawazim al ijza'i ba lalle bane dan aiki ya zama ya wadatar kuma a ce an samu lada din fa qad yahsul al-ijza wa bara'atu dhimma ta iya aiki ya zanto ya wadatar mutum ya sauke nauyi a kansa wala yahsul sawa amma babu lada wa qad yakunu musaban wala tabara'u dhimma ta iya aikin an ba mutum lada amma kuma nauyi bai sauka a kansa ba sai kawo misali fa misali al misali na farko qawlu zur wal amal bihi bis mutum ya rinka yin zancen ƙarya ya rinka aiki da karya a cikin ramadana a cikin azumi manzo Allah ce da والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه duk wanda bai bar zancen ƙarya ba bai bar yin aiki da ƙarya ba to Allah baya bukatar ya bar abincin sa ko ya bar abincinsa. shan sa fa qawlu zuru wal bihi kaga zancen ƙarya da yin aiki da ita fi siyami a cikin azumi au daba isman yuqabilu sawab as ya gadar wa mutum ya wa mutum zunubi zunubin da ya zo ya yi kare da ladan azumi wa qad istamala as-sawmu ala al bihi والأمر المنهي عنه فبدأت الذمة للامتثال ووقع للهمام المعصية في شيكو أبهي يقول شعب بيقو دابيني أبو نفلكو kwatanta ta umarnin da aka ce yi abu na biyu mai santar abin da aka ce ka ne santa to lokacin da ka kwatanta umarnin da aka ce ka yi shine ka kame bakinka ka yi azumi karka ci karka sha karka sadu da mace tun daga fitowar alfajir har zuwa faduwar rana to kaga anan gurin in ta salta ma umarta bihi amma a waje daya an ce kar kai ƙarya kar kai shaidar zur sai kai ƙarya kai shaidar zur yanzu a san da kai abin da aka umarce ka ka sauke wajibi amma kuma tun da kayi abin da kuma an ce kar kai to kuma ka gadar wa kanka zunubi don haka baka da ladan azumi a ranar tashin kiyama ba za a kama ka da laifin baka yi azumi ba ka yi azumi sai dai kuma zaka samu baka da ladan komai a cikin dan kai abin da ke rushe ladan Kada fahimtar wannan ashe shine asalin ma fiqh cikin addini daga nan za ka gane sirrin menene dalilin da yasa malaman aqida suke matsawa akan aqida don tasirin ta zan karɓar aiki kuma daga nan ne za ka gane sakacin waɗansu daga cikin fuqaha musamman al-mutaakhirun min al-fuqaha da suke ta wasa kwakwalwa dan aikin yayi ko bai yi ba karɓaɓɓe ne ko ba a'a wato ya cika sharaɗan karɓa ko bai cika sharaɗan karɓa ba ma'ana su abin da suke kalle sallah ta ganta ko bata inganta ba akwai kallon ko babu amma ba su fi damuwa kan ta karɓi ko bata karɓi ba wannan sai malaman aqida su malaman aqida jami'in karɓuwa ko rashin karbuwa suka fi baiwa muhimmanci sama da janibin ta inganta ko bata inganta ba malaman fiqh kuma sai suka yi guluwi waɗansu daga cikin su a janibin sallah ta inganta ko bata inganta ba amma sai suka yi takasiri a janibin kuma shin karbabbiya ce ko ba karbabbiya ce ba kaɗan ne ma daga cikin alfuqaha da zaka ji wani ya tunatar da kai cewa to ya kamata ka tsarkake niyya dan abin ya zama karbabbi ina fata an fahimta to shi yasa a ce dole ne a karatu na addini sai ka haɗa duka biyu idan mutum zai zama faqihu bai zama ya san aqida ba ya hasara idan mutum zai zama ya san aqida bai san faqihu ba ya hasara dole sai ya hada ne duka biyu tare da juna waɗannan ilmomi guda hudu tare suke da juna abin da ya shafi qur'ani abin da ya shafi hadisi abin da ya shafi fiqh da abin da ya shafi tauhidi tare suke da juna babu wani malami da zai ce ya wadata daga ɗayan su dole sai ya hada su duka ya iya kai sai a fanni daya hadisi kafi kwarewa amma ba mu ka jahilci wancan in ko ka jahilci ɗaya daga cikin wancan ta ba ka tantance ma ka da'awa ba ko wazi dole sai ka san kowanne kila rabanka a cikin tafsiri ya tsara na san yawa a cikin hadisi ya tsara na san yawa a fiqh ya tsara na san yawa ko a tauhidi ya tsara na san yawa amma baya nufin ka jahilci sauran matukar ɗaya ka sani baka san sauran ba ma'ana ka san rubu'in addini baka san sauran ragowar ba ina fata mun fahimci wannan da kyau والثاني misali na biyu ka an yaf'ala fi'lan naqisan an shara'it wal arkan mutum ya iya aikata wani aiki da ya zama tawayayye sharuɗan sa ba su cika ba rukunna amma kuma nauyin bai sauka akan sa ba illa bi fi'lihi kamilan sai ya yi shi cikakken fa idza akhrajat zakata naqisatan idan mutum ya fitar da zakata nan to naqisa kamar yadda muka buga misali madadin ya bada dubu ashirin da biyar wanda shine abin da ya kamata ya bada sai ya bada dubu sha biyar fa innahu yukhrij tamam idan mutum zai bayar da zakka sai ya bayar da shi a cikin sa wai za tarka sai amin wajibatul hajji wato ainihin idan mutum ya bar wani abu na wajibin aikin haji kalmabiti bi muzdalifa kamar kwanan muzdalifa fa inahu yajburuhu bid-dami dole ne ya cike wannan gibi da aka samu ta hanyar yanka dabba wa idza dhaha bi ma'ibatin wajabat alaihi salima idan mutum yayi layya da dabbar da take da aibu to ya zama wajibi ya nemo dabbar da take mai lafiya a madadin wancan mai aibu wa idza fawwata al-jum'ata baqiya fil 'uhda idan mutum ya kubutar wa kansa juma'a ya yi zuwa da gangan to wannan nauyi na nan a wuyansa ana bin shi juma'a bai yi ba fa naqasu idan waya aka samu cikin ibada in ma an yuzbar bi jinsihi ko dai a cike wannan gibi na tawaya ta hanyar jinsin wannan abun aw bi badalihi ko abin da yake a madadin sa aw bi i'adatihi kamilan ko kuma a maimaita shi cikakken sa aw ya buqa fil uhdati fa ya asamu sahibihi ko abin ya wanzu a wuyan mutum ya zanto zunubi ne a kansa ina fata an fahimta yanzu misali mutumin da ya kamata ya ba da dubu sha biyar a cikin dukiyarsa sai ya ba da dubu goma wannan menene ya zama wajibi a kansa cikon sauran dole ya kawo ciko na sauran shine zubar bijin su kenan an fahimta ko awo bi badalihi ko mutumin da ya sakaci ya kasa yin wani abu na abin da aka wajabta masa sai ya kawo abin da yake a madadinsa ba zai iya wancan ba sai ya kawo abin da yake mai a madadinsa aw bi adatihi kamilan ko kuma ya maimaita abin gaba daya an fahimta ko kamar yanzu wanda ya layya da dabba da take mai aibu gurguwar dabba mai kafa ɗaya ko gurguwa kaga nan hukuncin su shine mai ya sake baya da wani badal na layya din sannan ba za a ce yayi ciko ba sai dai ya sake guda ɗaya wancan ya zama naman gida kawai ba layya ba yanzu dole sai ya sake sabuwar dabba ashe duk ibada idan aka samu na kasu ko dai a cike da abin da yake jinsin wannan abin ko kuma a yi mai a kawo badal ko kuma a ne a maimaita shi ko kuma idan ba zai iya duka wannan gaba ɗaya ba saboda abin na da murtabitsin bil waqt kuma lokacin ya riga ya wuce to a lokacin ya zama wajibi a kanka kenan ya rataya awayenka kuma ya da badal sai zan to zunubi za a ba mutum sakamakon wannan mutumin da ya bar juma'a da gangan babu wani rashin lafiya babu wani uzuri yana je yana gani kawai ana juma'a yake zuwa ya je kawai haka ya ga dama to tana da badal wanda suke da uzuri tana da badal a wurin su amma wanda baya da uzuri fa ba ta da badal yin azhar ba zai sauke masa wannan nauyin na juma'a ba sai zanto zunubi ne ake bin sa bashi yana nan a kansa sai fa in yayi tuba tawbatan nasuha ya samu ayyuka na gari yayi tayi daga baya ya cike wancan gibo amma ba haka zunubin nan a kansa ina fata mun fahimta amma wanda bai fitar da zakka ba a bara yayi lissafi ya ga dubu ashirin da biyar ne ya kamata ya fitar sai ya ki fitarwa bana ya zo ya yi lissafi kuma ya ga abin da zai fitar shine dubu goma ko dubu talatin kaga dubu ashirin da biyar ɗin bara tana nan ana bin sa ta bana kuma tana nan saboda haka yaya zai ya fita daga watan ta bara ya ɗauka ya biya gaba ɗaya idan dubu ashirin da biyar zai bare bayar da sha biyar ya cika wannan goman ta bara ina fata an fahimta wato abu dai ko dai ka yi ciko ne ko kai me ka kawo badal ɗinsa in yana da badal ko kuma in abin baya da badal to ya zanto zunubi ne a kanka don ka tuba zuwa ga Allah ka tabbatar a kowannan zunubi a kanka don baya da badal kaga wanda ya bar juma'a baya da badal wanda ya bar sallah azhar yana ji yana gani la'asar lokacin ta har ya fita gaba daya baya da badal ko ya rama wannan sallah bata zama badal din wancan ba tunda ba a ce ba amma wanda ya batta a sakamakon barci ko mantuwa fa yana da me yana da badal ta shine yi i'ada ta an yadda ya rama ta tunda shi nan hadisi ya ce ya rama to haka dai ya kamata mu kalli dukkan ibadoji ta wannan mahanga wato mu bambance su a ilmance tsakanin abin da yake da musaya da abin da baya da musaya da abin da sai an maimaita shi da abin da baya karɓar maimaituwa wanda kuma maimaita mun san cewa nauyin bai sauka ba kawai zunubi ne yanzu akan mu dan mu da kufa wajen istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. illar da ke cikin da dama daga cikin yan uwa sun sha samu na ko anan ko a Maiduguri su ce fatawar da kuke bayarwa cewa idan mutum ya bar sallah da gangan ba sai ya rama ba tana haifar da barna da ce me barna da ke haifarwa tana sa mutum ya ji cewa baya da laifi na ce to ai duk wanda ya ce mun ce baya da laifi shi ma yayi kuskure ba abin da muke cewa ko ya rama bata yi ba kuma zunubi na nan a kansa kuma ramuwa ba ta warware wannan zunubin sai me sai tuba idan har mutum ya yadda cewa idan ya rama ta ramu ka bashi fatawar in ya rama ta ramu ko tarar cewa ba hadisi akai kai kuskure ta bangare biyu na farko ka tabbatar da abin da nasu bai tabbatar ba istihadi ne ko kiyasi na biyu kuma ka bayar da dama in yau mutum ya san fata wannan ya bar azar lokacin da ya fita da iya ramawa ya iya wa kawai ya tashi daga wani abu dan gangana ba sai ce kai bari in bari gaba yana ramata ya ci gaba da harkokinsa wannan ke sa waɗansu idan sun fita ofis ko kasuwa ba sa sallah sai sun dawo daga gida bayan isha sai su ramata gaba daya wannan ke sa mace tana zaune a gida tana lado ko tana kallon talabijin ba ta sallah sai ta zo kwanciyar barci sai ta hada da azhar da la'asar da magariba da isha'i ta yi su gaba daya tana lazimi to ka gani saboda wata fatawar tsakanin fatawar da tace a rama din da fatawar da tace a'a ramuwar babu ita kenan wace ta ce tafi yin illa ma ga addinin fatawar halittar ramuwa ta kuma illa ga addinin don lokacin da aka ce babu ramuwa baya daidai da a ce me babu zunubi inda za ka yi kuskuren fahimta ka ce dan an dauka babu ramuwa ya zama me babu zunubi wanda ko ba haka ake nufi ba babu ramuwa daban da babu zunubi abinda ake nufi da babu ramuwa ma'ana ko ka rama ba ta ramu ba zunubin ne kawai akan ka tsantsansa wannan zai fi firgita bawa ya tuba nan gaba da ya maimaita to kaga yanzu wannan abin zai ƙara warware mana kenan abubuwa da dama ta iya wa ka yi abu ka sauke wajibi babu lada to ina ga wanda bai buga ba daya kuma babu uzuri na rufin yin hada akwai matsala kenan akan sa ba ta kace dai wannan shine darasin yau wato wannan masail ina ganin zamu takaita akan su akwai waɗanda suka rubuta assignment jiya na farko suka dace abinda ya kamata a nan sai sashi a can abinda ya kamata shi kan da ya tarƙi masa fahata da kai sai ka ganin gurin ga shafi na uku shafi na ɗaya kuma yana nan wajen nan gurin shafi na biyar kaga babu wani jeri sai ka sha wahala kafin ka ratawa ma'lumat din da sauransu amma dai umuman yi kyau sosai da sosai ya yi kyau sosai sosai kuma na rubuta sunayenku a wata rajista ta akwai littattafai da za ku samu sati mai zuwa idan Allah kai mu a duk wanda ya je ya rike kayansa duk wanda sai je yi ba zan karba ba yanzu na riga na kawo sai dai wani jiko idan Allah ya kai mu akwai mai tambaya cikin darasin da muka yi kafin ya wuce na'am eh Mm. kamar mm. baka fahimci ma abin da nake nufi ba uquba daban da hukunci lokacin da muke maganar hukunci muna son mu tabbatar abu haramun ne ko mustahabi ne ko wajibi ne ko makaruhi uquba da za ta biyo baya wannan daban ba haka hukuncin sallah me ta wajibi ashe abin da ake za a yi shi dole sai an yi shi kafin sallah ta yi shi ma ya zama shi ke abin da muke nema hukuncin zina me ta ashe abin da zai bayi zuwa ga zina shine kamar takuduwa bainar rijali wan nisa a cikin mota ko a wuraren zama shi ma ya zama mai haram amma ba uquba yake magana ba hukunci daban da ba na'am a'a a cikin wannan abu muke magana na'am lokaci ya kai ba akwai wani mai tambayar na'am abin da aka ce maka asariku lokacin da aka ce asarik suna ne nawa suna ne na mutum akwai wani mutum sunan shi sariku menene shikenan wanda ya siffanta da wannan sarika din to za a yanke masa hannu ban ji ba to ismul fa'il ba suna ba sifa bace ba yanzu kawai mutum za ya faɗa ya sa masa suna sariku ko ya haifi ya sa mata suna sariqatu ko ya haifi da ya sa mata suna zani ko ya haifi ya sa mata suna zaniyatu ashe da as-sariqu da as-sariqa sifa ce ba suna bane ba to wanda duk ya siffanta to ta gaskata a kansa ashe hukuncin da aka rataya na yanke hannu bai shafi farin mutum ko baki ba ko wane ne ya shafi wanda ya siffanta da sifar ne sawa'un fari ne baki ne balarabe ne ba quraishi ne kowa ya siffanta da sifar to hukuncin ya me to wannan sifa kuma ta iya maimaituwa ta iya wasu ɗaya mutum ya yi ta mutumin da ya sata sau ɗaya aka yanke masa hannu sau ɗaya shikenan sai kuma ya zo ya sake yin na biyu yanzu sabuwar sifa kenan ɗoriya akan tada sai kuma a sake yankewa kenan shine abin da yake nufi kamar mutum ne ya zo ya zina ya zo ya zina sai aka yi masa bulala washe gari sai sake yi aka sake kama shi bulalan ne za a sake masa guda ɗari in bai taɓa yin aure ba kamar mutum ne ya zo sha giya aka kama shi ya sha giya kaga abin da a masa shine bulala din washe gari ya sake sha sai kuma a sake masa wata sabuwar bulala saboda sake sha ma'ana kullu mattasifa bi hadhihi sifa tarattaba alaihi hukmuha yayin da duk sifanta da sifar sai hukuncin wannan sifar hukuncin da aka kawo na mai wannan sifar ya hau kansa shine abin da yake nufi na'am bata shiga cikin wannan karatun kwata-kwata gefe ne na kawo ta na'am ai wannan ba wai wajibin ne aka ce an sauke maka ba a wannan lokacin saboda matsatsin da kake ciki aka ce ba sai kayi ba kamar yadda kasancewar an ce idan kana cikin jin yunwa ka rasa abinci ka ci alade ba daga lokacin kuma alade ya zama halal ba har abada ya zama halal ne a daidai wannan matsatsin da ka samu kanka da haka wannan far'i ne yanzu ko muna magana akan usul ne asalin hukunci ya yake cewa to kuma abu ya zo ka kasa wannan wani abu ne daban ko na'am hmm. wala me eh kamun yaya a'a ba zai yi ba a sallah ka ce zumma din bata barranta ba kuma ka samu lada dan sallah ibada ce guda daya akhiruha muta'alliqun bi awwaliha awwaluha muta'alliqun bi akhiriha inda mutum yana da sallah raka'a hudu raka'a ta daya ta biyu ta uku da ta yi kyau ta hudu sai ta lalace wannan lalacewar ta hudun ya shafi me duka guda ukun farko amma lokacin da mutum zai bayar da zakka naira dubu goma sha biyar ya bayar da dubu daya da kyakkyawan niyya dubu biyu dubu uku dubu biyar da kyakkyawan niyya a dubu na shida sai ya gurɓata niyyarsa kaga yana da ladan biyar din farko ta shidan nan baya da lada ta bakwai sai sake da kyakkyawan niyya yana da lada a wajen ubangiji don ba wai ibada ce wadda take abin farko yana da alaka da na karshe ba domin ya iya a jazza'ata ta idan mutum zakar dubu ashirin da biyar ta zama wajibi a kansa ya iwa ya ba wannan goma can bayan an zama bayan awa ɗaya ya ba wancan dubu biyar bayan wani awa ɗaya ya ba wancan dubu biyar bayan wani awa ɗaya ya sake ba wancan dubu kaza duka kuma sai inganta amma ba zai yi ba sallah azhar yanzu ka zo kai raka'a ɗaya ka tafi in an jima kuma bayan minti biyar ka zo ka sake yin cikon biyun sai ka ji an yi sallama sai ka yanke sai ka je ka gama bakon sai ka zo ka ƙara sarako'i biyu bayan ka gaban da ba zai iya yi kaga wannan ba zai yi ba na'am bismillah eh eh ta littafin na rubuta wadda na rubuta ne kawai don in fahimtar da kai sharhi ne na wannan na rubuta akan allo idan ka rike sharhin shi ke idan ka rike wannan din yayi in ka rike wannan zan to ka iya bayanin babban abin da yake da muhimmanci shine fahimta na'am to za mu dakata a haka a nan nake so in ce muku idan za mu rufe karatu tun da azumi na matsowa za mu yi jarabawa rubutacciyar jarabawa ta dukkan waɗannan ababen jarabawa kala biyu za mu yi za mu yi ta hariri za mu yi shafawi jarabawa ta hariri wadda za ka ba da ansa a rubuce shafawi wadda za ka ba da ansa da baki za mu yi kowace wanda duk ya samu maki sattin zuwa abin da ya sama cikin ɗari to shi za mu ci gaba da karatu da shi bayan sallah wanda duk yake ƙasa da haka to za mu ba shi haƙuri wannan jaraba da za a rubuta da ita ne zan rubuta rajistar sunayen ɗaliban gwargwadon takardarka da nema ki sai a rubuta sunanka a cikin rajista kuma daga lokacin zan rinka kiran suna a wajen karatu duk wanda bai zo ba zan sa masa bai zo ba duk wanda na kira suna kafin ya zo shi kenan kuma zan kiran suna ne iri biyu kiran suna na kafin mu fara karatu daga yin inna alhamdulillah zan kira suna ko in sa wani ya kira daga nan gurin kuma na idan an je karshen karatu kafin in rufe kuma sai in sake kiran suna saboda akwai wanda ba zai zo ba sai an yi rabin karatu akwai kuma wanda ana cikin karatu idan ya duba ya ga lokacin tafiyarsa yayi sai fita kamar zai alwala sai tafiyarsa wato duk wanda ya rabin zuwa a wajena bai zo ba a wannan yinin gaba daya idan aka waɗansu kwanaki da nake ganin cewa ya kamata daga yanzu in kore sai daina zuwa sai daina zuwa ba kuma zan ji nauyi ba zan faɗa masa cewa karka sake zuwa ina fata an fahimta wannan shine abin da nake ganin ya kamata bi idan kun lura da a tambayoyin da na yi a yau waɗanda duk suka yi ƙwazo sanannu ne da malamin nan da malamin nan da malamin nan da ba eh, ba'an Allah nan haka dai takaitattu ne kwarai da gaske takaitattu ne kwarai da gaske takaitattu ne kwarai da gaske don haka ina tabbatar muku da wannan ya kamata ku yi muzakaran na baya sosai da sosai jaraba za mu yi rubutacciya a nan gurin nan zan rubuta ta akan allo a nan zan zauna kowa ya rubuta ba ni takarda ta yi tafiya ta kuma zan kai da lokaci awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko awa biyu gwargwadon yadda tambayoyin suke duk tambayar da na san za ta ansa cikin awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi zan rubuta muku tambayoyin in rubuta lokacin ina kallon agogo in lokaci in karɓi takardar kowa da wanda ya kare da wanda bai kare ba kowa ya tafiya sa sannan kamar yadda na faɗa maki 60 zuwa abin da ya sama shine mutum ya samu fas idan ya kai 60 ya samu fas ya ci ya cancanta ya ci gaba da wannan karatu na'am ina jin ka a yanzu zuwa yanzu ban san yadda zan yi muku ba sai na yi tunani ko kuwa ci gaba ko kuma kawai in ce ku haƙura karatun magariba da isha'i na kowane masallaci wannan haka yake kowa da kowa ya zo idan za ka yi shekara ɗaya ka yi fashi ba wanda zai ce dan me yi fashi idan sai a mintin ƙarshe ka zo ba wanda zai ce dan me idan ana cikin karatun ka tashi ka tafi ba wanda zai ce dan me ka tashi ka tafi amma karatu zami wannan keɓantacce dole mutum ya masa tsari kar mutum ba ta lokacin ya yawa a cikin rayuwar mu rage muke da mu da shekarun mu don haka bai kamata kuma sakacin da muka yi daya ta mai tuwa ba na'am wani ya daga hannu ban da shi ba abin da ya shafi da sababbin zuwa ko ban da sababbin zuwa ba sai su je su nemi kasar din a wajen Muhammad su ji duk karatun da aka yi daga baya daga inda muka faro wannan littafin zuwa nan inda muka tsaya sai su je su samu kasar din wajen wanda suke da shi su ji me muka yi idan sun fahimta sun zo sun zo na jarba shi kenan ni wannan jaraba da ita zan hukunta mutum da wanda ya fara zuwa shekara uku da ta wuce da wanda yanzu ya fara zuwa inda ya ce wannan jaraba da suke nuni babu ruwana na san yana fahimta ai daga zaran an yi jarabawa to ka riga ka san cewa wanda suka yi wannan jarabar su ne kaɗai sa ɗalibai duk wanda ya zo daga baya ba ɗalibi bane ba sai ya nemi izini kuma za mu yi ƙoƙarin da duk za mu san junanmu idan biyar ne kawai suka ci jarabawan nan wallahi da mutum biyar nan kawai zan yi karatu duk wanda ya zo ba zan yi wata wata ba sai na kore shi sai fa in yana da wani special case saboda wata matsala saboda wani abu wannan wani abu ne duk ka'ida a duniya tana da mustasnayat amma mustasna ba zai zama kuma abu da kofa kawai kowa ya zo shi lokacin da kace ja at-tullab illa zaid ya kamata at-tullab din suka fi zaid yawa ba zaid ya fi tullab yawa ba ko ba haka ba lokacin da kace ba wanda zai zo jaraba sai wanda ya zo karatu sai wanda ya ci jarabawa daga nan gurin kuma sai wanda aka yi wa alfarma duk wanda bai ci jarabawa ba zai ba zo ba karatu sai wanda aka yi wa alfarma to bai kamata ba yan alfarma su fi yan asalin karatun kuma yawa a nan gurin kuma alfarma ba irin ta Najeriya ba sai in mutum yana fahimta duk wanda ba fahimta ba zan bata lokaci a kansa ba karatu na magariba da isha'i ko na riyadu salihin ko na tafsiri ko na duk wani littafi da za'i a jana'iz wannan abu ɗaya ke da mai fahimta da wanda baya fahimta ba wanda zaka tambaya cewa me nace me ban ce ba amma a wannan shine ka'idar da zamu da izinin ubangiji wannan ka'idar sai ta yi aiki insha Allah suna koyo waɗansu daga cikin mu eh harfi na hau ba harfi daidai wanda muka fara ai shi ba mu yi da yawa ba duka guda biyan harshi zan yi zarba da wannan katsurun na da da wannan Allah saka da alheri ka tuna mun wallahi wallahi na manta da eh nam ni dai na san yadda zan yi na shiga jarabawa su da yawa na yi karatu a gida najeriya da yi a sudan da yi a ina ne na ga dai yadda ake jarabawa yadda ake jarabawa na ne ba lalle bane yanzu ni kadai zan iya yanzu da dan su taimaka ku zo ku taimaka mu yadda za mu rike jarabawa na iya cewa tsakanin kowane mutum da dan uwansa ya zanto cewa mita uku a cikin masallacin nan ga filin nan santan in sa masu yin bijilatin din su zanto wajen mutum biyar ne ina nan tsakiya sauran suna daga nan kowa na kallon kowa zan iya wannan zan iya duka hanyar da na gada daga za ta fishe mu wadda za ta taimaka muku ta taimaka mana gaba daya na'am kana ganin ya yawa hamsin a'a sittin da ya kamata shi ne ci akwai wani abu da ake mana jami'atul islamiyya ta madina duk madojin duk madojin da muke karatu 60 ne ci a lokacin da muke karatu to amma aka bayo malami dama na idan mun ko kuma examination committee sai a ba su dama na idan kana buƙatar maki biyar dan ka haye ya an ba su dama sai iya baka kyautar maki biyar kauci to wannan yanzu na ga dama zan iya ba mutum kyautar maki biyar dan ya cika 60 din don jarabawa tana da wani abu ko mutumin da daga cikin rubutunsa kasan yana da fahimta daga ma yadda yake ba da ansoshi amma sai a zo wata tambayar sai ya fahimce ta ba yadda take ba irin wannan ko shi sai bayan ya fito in ya tambaye wane kaza me kace sai ce kaza sai ya dafe kai ni ko ya san ansar kenan amma wani tsotsaye aka samu dole wanda ya karatu ya san akwai irin wannan da yawa ba akwai wanda ka san dakiki ne daga lokacin da ya fara rubutun kafin ya karasa kasan san dakiki ne in ga ya ci tsotsaye ne kawai ko mu ce kaddara ba a cewa ga wani ba tsotsaye mu ce kaddara ce kawai amma dai ba wai dan yana da wani kwazo ba an yi sa'a ne aka ce kaza kamar wani abokinmu da daɗewa fa ya gama makaranta zai samu takarda ta bogi ya je gabatar aka ɗauke shi aiki a wani wuri sai aka bashi shine mataimakin wani injiniya wanda idan an samu tangaɗa na wutar lantarki wajen shi zai duba shi ko bai san komai ba ina faɗa muku wannan shekaru ashirin da ko sha tara ko ashirin da wani ta wuce ba sani yanzu ko yana duniya ko yana ya tafi wallahu alam to ana nan ogan nashi na sama baya nan sai aka sami matsala ta wutar lantarki sai aka ji a faɗa masa sai aka kirawo shi duk ga ma'aikata sai ya taho ya zo aka sa shi a ɗakin haɗe-haɗen inda wutar tasu take da inda tsakanin nefa da janareta da inda za a canza oba ɗin nan da waye da sauransu ya ce wallahi babu abin da ya sani a ne ya kunno ta ba su sigari kawai ya riƙe ya sha kunu ya samu laborori sai taba can gurin a taba can gurin taba can gurin sai aka samu ya ga wani karfe daidai ba shawa <laughs> yace ai ta dagawa ana saukewa a daga a sauke ana cikin haka ana saukewa haka sai kawai wuta ta kama eh <laughs> kawai sai ga wuta ta dawo ko ina ko ina gaga wannan menene yawa <laughs> dace ne yace wallahi ba abin da ya sani kawai dace ne aka yi aka koyi taibansa ai ba dama ne ai ya san aikinsa ai ya san aikinsa yace amma shi ya san sakarci da haka yana dawowa bayan sati ɗaya sai rubuta da ya ce wannan kar a sai rubuta ya wata rana <laughs> da a kore ka gara tarihi rekod na aiki a ce kai ne ka bari ya fi daɗi da a ce <laughs> korar ka kai to a nan gudu ka <laughs> akwai waɗanda suna da wannan ajarabawa suna da nasibi wato kawai sa'a aka yi an ce kaza ne ko kaza ne kawai sai yar sanke ba fa sani me ba kawai sai yar sanke sai kuma ya samu ya ci to wannan ma kuma kakan gane shi a jarabawa idan ka zo kana maki saboda haka akwai wannan mura'atin amma maki sittin ya kamata kowa ta faɗa gwalwarsa shine ci wannan mustasna ya dan ba a faɗi su ba a faɗan mustasna ya lokacin da ake maganar ka'ida amma kamar lokacin da nake maganar cewa wancan amma wancan malamin ya zana cewa idan mutum ya tashi a lokaci wannan mustasna ne ba a faɗansa idan ana sharhin ka'ida amma sai an zo ta tabiki ne ake maganar mustasna amma lokacin da kake ba da ka'ida ta gaba ɗaya baka abin nan sai ka zo ta tabiki a aikata abu ya faru to sannan ne sai ka kawo mutum solution din wannan na'am an yi mai eh. wani hutu za a bayar a cikin wani jarabar wani rubutu yanzu misali in a yanzu na ce muku sati mai zuwa za mu yi jarabawa mai laifi na sau ɗaya fa ake karatun karatun da ake kullum kullum shine sai ka ce ka dakatar ka bada hutun sati ɗaya ko sati biyu amma karatun da dama sati ɗaya ake yi ya kamata duk karatun da aka yi yau kafin rana ta yau ko ba jarabawa ɗalibin ilimi na gaske ya haddace shi in haddacewa ake nufi in kuma na fahimta ne ya fahimta ai na sha ba ku shawara babu ɗaya da kuke ta ta cewa duk ranar da aka yi karatu a ranar ne ranar muzakarar shi da zaran ka kyale shi sai ya washe gari ko kuma sai bayan kwana biyu to in ka buɗe littafin sai ka kawo ba da kai ba in ba kana sa alama ba ma sai ka ce kwata kwata ba a karanta nan ba to shi karatu haka yake abin da yake so lokacin da aka yi shi kai muzakarar sa lokacin da muke koyon darasi a karan fari akwai ranar da karfe goma za mu tashi daga karatu na dare idan na ba zan kwanta barci ba sai na karanta wannan abin har zuwa sha biyu sannan da safe da na yi sallan asuba shi zan sake maimaita kafin komai a duniya sai na maimaita wannan na jiya din to saboda haka da na je makaranta sai in gaba da matsala abin da duk fahimta ba na sa fensir ana zuwa kafin malami ya fara sharhi zai yi tambaya kan darasin baya daya biyu wanda ban fahimta ba shikenan in fahimta sai kuma a ci gaba amma anan gurin in zaka yi shekara ba wanda zai tambaye ka darasin baya in ka gama ya tambaye ka darasin baya baya nan aka yi sai ya rubuto tambaya wai dan wayo me kaza wato so yake ka sake masa sabon darasin ta zai ke zuwa ranan da gangan shi ka sake masa sabo na sha ganin irin wannan ko a karatun hadisi sai mutum ya rubuta wani hadisi idan ka duba kan baya sai ga kun yi shi amma shi nan bai zo ba ga waɗansu kalmomi ko bai sani ba kuma ce ba zai sai kasar wajen su Muhammad ba baya son su samu kuɗi su ma inda Allah ya yi anan za su ci abinci sai kuma zo yana son kai ne zaka sake masa sabon darasi kaga ba zai yiwu ba na sha ba mu labarin abokanan karatu waɗanda mutum ya gama da su masu himma dan mutum ya ɗauki darasi a cikin su da yawa mutum yana koyan himma a wajen abokanan karatunsa wani lokacin sama da yadda zaka koya a wajen malaminka wani lokacin wajen malami wani lokacin wajen abokanan karatu lokacin da muke karanta kitabul biyu a cikin umdatul ahkam a wajen malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muhtar Shaqiqi a Madin a masallaci na jami'a wato saboda mutum ne wanda idan ya zauna yana bada ilimi yadda ka san me wato eh, Allah da ya hore masa kawai Allah ya hore masa abinda kawai daga lokacin da ya zauna da kan kujera har ya tashi bakin sa kawai magana yake duk mas'alar da zaka daga nuka tambaye shi inda a fiqihu ce sai ka dauka ita yayo muzakara kafin ya zo banda mata cikin babin dalibai sun sha masa irin wannan jarabawar sai ka ɗauka ita kaɗai karanta kafin ya zo to da muka gane haka sai muka haɗa kai mu da muke son mu fahimci karatun wajen mutum biyar shi kanshi malamin bai sani ba muka haɗa kanmu mutum biyu daga cikin mu suna da tabar koda irin wannan amfanin ta shine in taka ta tsaya ta tana yi ba ma dogaro akan guda ɗaya mutum uku daga cikin mu kuma suna da sauran rubutu aikin su su rubuce yana cikin karatun ana rubutawa mutum biyu daga cikin mu su kuma suna lura da wato waɗansu point a cikin karatun da suka fi muhimmanci su kawai suke rubutawa idan muka tashi wanda suka ɗauka rikoda sai su rubuto waɗanda suka yi wannan sai mu zama mu hadar sai mu fitar da nuska guda ɗaya clean copy sai mu bashi sai ya duba wani lokacin ya mana gyare gyare wani lokacin ya ce yayi to sai mu je mu rike wannan mu raba tsakaninmu ba karatun jaraba bane ba ba na cikin aji bane ba wannan karatu ne na masallaci yake mana wanda wannan karatun masallacin shine abin da har yanzu yake da tasiri a kanmu cikin da'awa sama da wanda muka yi a cikin aji don cikin aji akwai niyyar cin jarabawa shi ta fewa to wannan kuma ita ranar jarabawa ba ka ganin malamai a jami'a sai ranar jarabawa idan aka ce yau ne za a yi jarabawa kowa ya sani ya jawa so da safa cikin ɗalibai kowa fa mahaddaci ne duk abin da ka tambaye kowa ya sani amma in ka bari aka kai la'asar kuma kowa ya manta saboda dama abin ya shiga da karfi kuma da karfi zai fita ta hanyar da ka shigar da shi ta hanyar haka yake fita amma duk karatun da kai dan ka fahimta sai ga ya fi tsayawa to kaga mahallin shahid dai a nan gurin wannan himma ce ba zan manta da wani dalibi ba aboki mu wani Abdullah dan Libya wato duk yake kokari akan wannan haka lokacin karatu na cikin aji akwai wani malamin mu da muka yi na aqida wanda ya karantar da mu aqida mu taɓa samun malami irin sa wannan yana cikin malaman da ba za mutum bai ta umanta da su ba a cikin rayuwa littafan ibn taymiya kaman ya haddace su da ka littafan ibn al-qayyim kan ne masail na aqida musamman firak na yan bid'a din nan idan yana fadin aqwal din su yana raddi aqwal din su raddi tari han su in wato kaman me to shi ma ba ma iya bin shi wajen lacca sai mun hada kai mu duka ajin shi kuma baya bari mu dauka da tabarko da hana miki to dole kuma sai muke dabara irin ta dalibai wanda suke desk din su yana gaba haka sai su samu tabarko da sai su sa a karkashi sai su dan boye ta to kuma da yake na da babban sauti idan yana magana duk ajin ana ji kuma akwai ansa kuwa na ajin saboda haka duk ana ji to sai ya ga cewa kansa din yana fitowa clean muna ji saboda haka mun yi ta dauka bai sani ba sai dai kawai mun iyakacin kokari da mun dauka mun je mun rubuce sai mu goge kansa din tunda ya faɗa mana daga ranar da ya ji shi a wani waje to kuma zai bata da mu saboda haka wannan dabarar muka yi sai bayan mun gama karshen jarba muka je muka ce muna so mu kai masa ziyara gida tun daga wannan shekarar ba zai sake dauka mu ba zai dauki yan sashen din baya sai muka je muka ce to da cikin laifin da muka yi masa a wannan shekarar shine mun rika daukan abin nan dinsa <laughs> yi ta dariya a takaice dai wato zaka ga ɗalibai masu himma da kwazo da sauransu amma idan nan gurin muna da sakaci masu himmar cikin ku suna nan amma kuma ku da kanku ma ba ku lura da su Ko da kanku ma ba ku lura da su akwai kuma masu fahimta cikin ku amma ku da kanku ba wato ba ku faye san ku yi aiki tare ba ba ku faye san haka ba wasu yanzu kasawa ce dana cewa malamin ne ya zo mu yi muzakara tare na ga yana da fahimta ko na ga malamin ne yana da fahimta ya zo mu yi muzakara tare sai yanzu kasawa ce ko kuma in mun tashi muzakara mu mai da shi dandalin hira wannan sakaci ne sakaci ne sosai da sosai da haka malam makin nan sittin yana nan sur maki sittin babu wani saurara akan wannan wannan ita ce ka'ida maki sittin sur kuma da da wannan nahar kwatarun nada da kuma wancan din can haka za mu yi gaba daya Allah shi taimaka komai da komai ai wannan dama ai na faɗa muku na ce za ku ga ka'ida ga misali ga komai shawahid ka kawo shawahid kuma idan ka kawo ka'ida ko kawo kawo misali ko kawo ka faɗi wajen shahid wannan yana da muhimmanci ai shine karatun in ba wajen shahid ai ba zai yi ba karatu saboda haka ya kamata duk mu lura da wannan gaba daya dan zamu yi jarabawa zan faɗa muku ranar da zamu yi ah, ta iya yi sati mai iya mai zuwa ta iya wa na bayan sa idan na ga dama in faɗa muku in ce nan da sati ɗaya idan na ga dama in ki faɗa muku kawai sai ranar da kuka zo in ce kowa ajiye littafin sa waje shi dan dai filskap duk zan iya raba muku wannan kyauta sadaka ni ma in samu lada filskap din da mutum zai rubuta wannan ai ba zai zama aiki ba Allah shi taimaka mana sai Allah ya kai mu darasi yawwa ina ga jibi zamu ci gaba da karatun balaga kenan ko tunda an riga an kammala daura zamu ci gaba da karatun mu na balaga da muke ba'da salatul asr jibi talata سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك muna cikin dajin da yake bayanin sifatu sala sifar sallah da kuma abin da ya kamata mutum ya yi bayan ya yi sallah mun tsaya inda ma ke cewa wa yustahab lahu an ya yatanaffala bi arba'i raka'atin wa yustahab ana so ga mai sallah an ya ya yi nafila bi arba'i raka'atin da raka'a guda hudu yusallimu min kulli raka'atayn zai yi sallama daga kowane raka'a guda biyu ma'ana in yi kowace raka'a biyu zai yi sallama wa yustahabbu lahu مثل ذلك كما أنا سوي هكا معنى وأن النافلولي قبل صلاة العصر كافي صلى العصر وشر كافي أزهر كنا da bayan azhar wannan kuma kafin sallar la'asar amma bayan sallar la'asar kamar da zamu gani ba a yin nafila wa yas'alu fil asr kama wasafna fi dhuhri sawa'an zuri sallar la'asar kamar yadda aka siffanta a sallar azhar sawa'an jeje wa jeje illa annahu yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn sai dai a cikin sallar al-asr a raka'a biyu ta farko ya zai karanta ma umar qur'an tare da fatiha bil qisar min as-suwar surori ba masu tsayi ba misal misalin wadduha da inna anzalnahu sallar la'asar ba zai karatu mai tsayo sosai ba wa nahwi ma da makamantansu wa amma al-maghrib amma sallar maghriba fa yajharu bil qira'ah سيبين كراته في الركعتين الأوليين منها ركعة بيتفوقه ويقرأ في كل ركعة منها منهما بأم القرآن ركعة بيتفوقه وسورة الفاتحة وسورة لكم سورة من السور الكفار فيما لدى الجيرين سورة بذي دوبا كراتوه سورة أتكن صلى نبرده يقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور الكفار معنى صلى ما جربا بجيء ما سدودا كراتوبا زي كراتوني وفي السور ورينة كيفاوا دلاسة بتأي وفي الثالثة ركعة أخكم بأم القرآن فقط ذكر انتفاتي ونكره ويتفاها تهيا ويسلم ويسلم ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين ana so in ya gama magariba ya raka biyu fila ya raka biyu fila wa ma zada fa huwa khair in ya kara fiye da biyu ma alheri ne ma'ana babu laifi bayan ya sallar magariba ya yi na fila daga raka biyu zuwa abin da ya fi biyu ce wa in fala da cikin raka'atun fa hasan idan ya yi na fila ya raka shida to yana da kyau yana da kyau babu laifi yake والتنفل بعد المغرب بين المغرب والعشاء مرغب فيه yin nafila tsakanin magariba da isha muraggabun ma'ana an kwaɗaitar mutum ya yi nafila fihi a wannan lokaci ana so mutum ya yi nafila tsakanin magariba da isha wa amma zai zalika amma أتين وسو ظلوا لي دبن من شأنها فكما تقدم وتو كما يبدو إجابات إيه عبانا إيه كما تقدم ذكره إيه في غيرها شأن ودن سوى ظلوا لي سنة كما يبدو بيان إجابات عبايا في غيرها أو في وأما الإشاء الأخيرة أما إشاء تقلزئك وهي العتمة كما سكن سيئة العتمة واسم العشاء أخص بها وأولى أما سنة العشاء أخص بها شيء كيف أنت دولنا صلاة إشائي وأولى كما شيء في داتيوة كما شيء في داتيوة معنى صلاة إشائي sunanta ana sa da ita isha'i kuma ana sa da ita al'atama amma sallar isha'i shine yafi aula yafi dacewa da ita فيجهر في أولين زي بيّن كراتي أرسى أجيب فالكو بأم القرآن يكرم تفاتيا وسورة لكم سورة في كل ركعة قوة ركعة وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر صلى إشاء كراتنتا ياتي أي كلام يدا صلى العصر ويكره النوم قبلها أنكرها تابعته متين يبكي كافين يصلي إشائي والحديث بعدها كو مكروه أزون أي هيرة باين صلى إشاء بغير ضرورة باتارد وتا لرورة با. معنى يتصلى إشاء أنا سو كبا أيتا دولي سوسي نوي كما سبودا ba a so mutum ya yi sallah sannan zai kafa kuma ba a so mutum ya yi bacci bayan magariba kafin ya yi sallar shayi wannan makaroni ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani cewa kada mutum ya yi bacci kafin sallar isha'i kuma kada ya yi zauna hira bayan sallar isha'i shi yasa a cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya sallar isha'i ba sai da dare yayi sosai sahabbai har suna bacci sun riga ma suna gingiri kuma suna bacci a masallaci sai yake wannan shine lokacin ta yake laula an ashqa ala ummati ba dan kada in tsananta wa al'umma ta ba da sai in basar isha'i sai dare yayi ma'ana ta yadda idan aka sallar isha'i kuma in an shiga gida babu yi da sai bacci kai to hikimar wannan shine saboda mutum ya samu shekarar nutsuwa sa'annan sallah asuba zai iya tashi sallar cikin dare kuma zai iya tashi a sallah asuba wato akwai matsala ne irin rayuwa da da muke ciki bayan da za ka iya cimma wannan buri mai tarin albarka shine ka samu kai sallah cikin dare na tsiri ka tashi kuma sallah asuba da nishadi ma'ana cikin nishadi kai sallah asuba kuma ka zauna kai su zikiri har rana ta idan ka tsara rayuwarka ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ana yin kai kailula ƙaurura shi ne idan mutum bayan ko dai kafin a yi azahar gab ko kuma bayan an yi azahar za a kwanta a yi bacci na wata sa'a to in ka tashi kai sallar la'asar za ka tashi da nishadin ka sa'annan kuma idan kai isha'i baka da hira baka kwanta to dama da ka samu hutu bayan sallar azahar ka samu hutu bayan sallar isha'i kaga jikin ka riga ya huta in ka tashi asuba sai ka tashi da nishadi za ka yi sallah asuba da nishadi kuma za ka yi zama ka yi zikiri rana mu mun tashi tun muka fita harkokin mutum tun safiya ba hutu a tsaye muke har rana ta faɗi to ya take tsammanin za ka iya ba zai yiwu ba ko musamman yanayin ayyuka galibi babu bambanci da ɗan kasuwa da mai sana'a wanda yake da bulo ɗan kasuwa bambancin kuma akwai ma kaɗan ne kuma ɗan kasuwa yini yake a tsaye ba ya zama to ya shafa huta saboda ka in ka zo jikin ya riga ya gaji kuma aikin mu ba aiki ne wanda muke da aikin ma'aikata ne a sabar da lahadi ba kwana bakwai ne a shekara kwana talatin a wata kwana ɗari uku da sittin a abin nan kwana bakwai a sati kwana talatin a wata kwana ɗari uku da sittin a shekara kwana ba mu da wani hutu sai idan wani dalili ya zo ka ga wannan sai ga ba za mu iya samun mutum na buri mu na cewa za mu iya sallar jaraba kullum a gajiye muke yanayin ayyuka cikin ka baya samu cikakken hutu dan bacci da muke samu da san huta ba ya ba yawa sai ka zai ga ba za mu iya yin sallah cikin dare ba kuma bayan yin sallah asubahi sai ka ga